ka ba da sako a gaya mun cewar idan kuka ci zaɓe za ka kashe ni don haka bana jin tsoro kai kashe da zaman duniya amma yana tabbatar maka da cewar raina ba a hannun ka yake ba a hannun allah yake ba kuma ka isa ka mun komai ba sai allah ya baka iko kuma idan ni da kai ne ɗaya da ɗaya wani in wani wallahi ba ka isa ba zan turmushe ka ne in yi maganin ka amma ba san ta yadda za ka biyo ka kashe ni ba wannan shine abin da nake son gaya ma kuma masana'antar fim baka isa kana yin fim ba babu wanda ya isa yana yin fim duk Kano duk Najeriya sana'a ta ce idan ban kare doka ba baka isa kana yin fim ba wannan shine amma yana gaya wa duniya cewar ta ce zaka kashe ni idan kun ci zaɓe saboda kai kana tare da gwamnati kuma ni dan fim ne dan uwanka bayan da zaka yi da ni wallahi na gaya maka wannan ni zan fara Director. Ka zo Kano ka yo bida. Mata da maza har ka ilimi ba su yi fada. cibiyar arewa kano ce ka raɗa sarkin kano sunusi ai shi ne ya faɗa ya ce kowa ya kama karatu ya bar fada. Bar yawan banza muhammadiya a yau biɗa eh, inna ga dama inna ga dama inna ga dama a gidan kwankwasa zan kwana inda a gidan abba na kwana Allah dai sassa kakana ba wallahi kun burge ni okay